للسائل mahrum. suna ba da wannan rabo ga wanda ya tambaye su da kuma wanda bai tambaye su ba daga cikin waɗanda ba su da abin hannunsu.